Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Muslim Muhammad Yusuf ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Wata ƙididdiga da hukumar kula da gidajen gyaran hali ta Najeriya ta wallafa a ranar 20 ga watan Nuwamban shekarar 2023 na nuna cewa kaso 68 wato mutane 55,009 da ke zaune a gidajen gyaran halin Najeriya suna zaman jiran shari'a ne a cikin mutum 80,679 da ke tsare. Wannan adadi na masu jiran tsammani a yanke musu hukunci na ɗaya daga cikin batutuwan da aka jima ana kai komo kan musabbabin yawaitar masu jiran tsammanin shari'a ko kaddamar da hukunci a gidajen gyaran halin Najeriya. Menene ke janyo jinkiri da jan kafa wurin shari'a da yanke hukunci a kotunan Najeriya ne? Da farko ga wani tsohon alkali da ya ɗauki shekaru yana shari'a a kotun Najeriya. Da bayani kan dalilin da ake ɗaukar lokaci ana shari'a ba tare da an yanke hukunci wanda ake tuhuma ya san makomarsa ba. Sunana suna cewa alkali Dukko Isahaka Ibrahim. Na yi aikin shari'a a ƙarƙashin ma'aikatan shari'a ta jihar Kaduna daga ƙaramin alkali har zuwa alkalin lardi. inda na samu sama da shekaru ashirin ina wannan aiki. To, akwai dalilai da dama abu na farko da yawa mu alkalai akan ta zargin mu da masu ganin mu 'yan wuta ne duk akwai su. Amma da yadda Allah ya san al'amarinmu ya kuma san yadda muke tafiyar da aiki da masu zagin da masu yabon da masu ganin mu 'yan wuta ne sai ga duk Allah ya kare mu daga shirinsu. domin shi alkali baya zuwa kasuwa ya kasa wato sammatai ya ce a zo a yi kara dole shi alkali tamkar kujera ne sai dai mazaunai su biyo shi su zauna ba shi yake bi ba shi sai an kawo masa ne idan kuma aka kawo masa to ka'ida ta shari'a kowace iri shi ne wanda ya kawo masa nan ya bi kadin shari'ansa idan ya bi kadin shari'arsa yadda ya dace to in ba da yawan cases ne ba a kotu to ba wani tsaiko da za a samu nan da nan za ka ga an yi hukunci an gama babban dalilin da ke kawo daɗewa ba a yanke hukunci ba a kotuna irin namu na shari'ar musulunci wanda na sani da sauran kotuna shine na ɗaya akwai ƙarancin kotuna na biyu a manyan birane akwai yawan cases bari in baka misali hmm. na zauna a kaduna ofa shari'a court kotu kaduna rock road a shekara sai in yi cases sama da miliyan a shekara hmm. in ka tara waɗannan ayyuka ni kaɗai ne ba sibil kawai sai in yi ɗari takwas da wani abu banda criminal banda sibil appeal banda criminal appeal yi ne sai in zauna da lauyoyi ashirin talatin to kaga irin wannan akwai karancin kotuna da da wasu kotunan za ka yi ta fa ka je can su je can ka tura wancan can tura wancan can ko da yake kwarewa a aikin da adalci da mai shari'a ke yi yana sa a ta kawo mushi kefe. abu na biyu su masu ƙaran wani lokaci lauyoyi ko kuma su kansu masu ƙaran. sai ka fara yin aiki ka kai mutum gidan yari sai ka nemi mutum kuma ka rasa kai kuma abin da ke kanka da kwakwalwanka da abin da ke gabanka suna da yawa in an zo da rekod in ka ce a sako shi to a sako shi da cewa ne in ka sake shi shi mai kara ya ji labari sai ya ce an zo ne an baka kuɗi hmm. in kai idan ka ce ka yi waje da kes din sai ya zo ya rubuta application ya ce ya rina neman listin. biyu society ma na taimakawa a kan barin wato matahumi gidan yari misali a anguwa sai a ce ga wani ya kashe wani sai a kama wannan mutum a kai shi kotu ko daga kotu a kai shi gidan yari alkali ya ba da adjournment date lokacin ya yi a zo a ce ma mai kara ya kawo shaidu idan ya dawo cikin unguwa zo mu je ka ba mu shaida kowa kuma sai ya noke zo mu je ka ba mu shaida kowa kuma sai ya noke ya ƙara aje wannan mutum misali nake baka ka hmm. rashin backbone wato ƙashin bayan shari'a ko kowace iri ne ba wai ta musulunci ba shaidu ne kuma kowa sai ya noke wa yana jin kunya ko yana jin nauyin kada wa gidan su a ce shi ya je ba da shaidan wani ne ya kashe wani ko wani ne aka kama shi da wanci ka aje ɗaya ka aje biyu ka aje uku mutum ya shekara ya kawo shaida society ta noke kowa yana jin nauyin ya je ba da wannan shaida a ce ni kamar ni in je ba wani shaida cewa dan shi ne a doka kuma tun da ba shaida alkali bai da wani abin illa wuce discharging ya kori wannan shari'a tun da ba shaida sai a ce an zo an ba alkali kuɗi ne ya sake shi abu na uku da ke ƙara sa irin waɗannan daɗewa a cikin sha'anin wani lokaci su kansu lauyoyin da su alkalan duk muna da matsala a wani lokaci su lauyoyin wani lokaci idan ba a fandin nasu wato ba a ba su haƙƙinsu a kan lokaci ba to sukan ta nuna adjournment suna stand down adjournment stand down adjournment kai kuma in kaki bayarwa su ce su je su rubuta petition su ce lack of fear hearing ba a ba su cikakken dama ba alhali ko wannan abu tsakanin su ne da client nasu bai biya su ba kai kuma alkali wani lokaci laifi irin namu kai ga interest ɗinka a wata shari'a can da kake gani ita za ta zama muka alaka kai shi mai ƙara nan shi bai shirya ba ba ko shi ne bai shirya ba client ɗin da yake masa aiki ne bai shirya ba so sai kai bandani sai ka bar wannan kallon wannan shari'a kai ta kallon kawai wanda ke gaban ka. Alƙali dukko ishaq ibrahim wani tsohon alƙali a kotun shari'ar musulunci a jihar kaduna shin shari'a ba ta da lokaci kaidajje ne a kundin tsarin mulkin najeriya menene abin da doka ta ce kan wanda ya jima ana tsare da shi a gidan gyaran hali yana jiran hukunci? Muna tafi da amsoshin waɗannan tambayoyi. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. ko ta mu na sada zumunta a facebook.com slash trust ko a twitter.com slash trust Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla, kafin yanzu kun saurari alkali Dukko Ishaq Ibrahim, wani tsohon alkalin kotun shari'ar musulunci da ke jihar Kaduna, da bayanai kan abin da ke sa jinkiri a kotunan Najeriya, da har hakan ya haddasa adadin masu jiran shari'a ninka waɗanda aka yanke hukunci kusan so uku a gidajen gyaran halin ƙasar nan. Yanzu ga wata lauya kuma mai fashin baƙi kan kundin tsarin mulkin Najeriya da ƙarin haske kan abin da doka ta ce dangane da ɗaukan dogon lokaci ana shari'a. sunana da fatima ibrahim kuma ina zama ne a garin jos ita dai ka san doka akan maganan ajiye mai laifi ba tare da an yanke masa hukunci ba akwai ita wata doka da ake kira adja wato administration of criminal justice act ta 2015 wanda ta makin provision ne na yadda za a yi a gama a sallami mai case kamar mai criminal case a cikin ɗan lokaci kaɗan to amma kuma wata ran ana ɗan samun matsaloli wanda yake jama shi kan kes ɗin dole ne sai an ja shi na lokaci inda ma ba a so ya kai hakan ba. Akwai waɗanda za ki ga sun ɗauki shekaru talatin wasu arba'in ma akwai wani wanda kwanan nan aka sako shi a bayan ya shekara goma sha takwas sai kuma aka zo aka eh. gano ba ma shi da laifi aka sake shi. To, kamar eh. irin wannan me doka ta tanada dangane da irin su? Shi kamar wanda an gaba shi da laifin Mm. Eh to a wannan abin da za a duba shi ne a lokacin da aka yi wannan lokacin ne wannan shekaru duk akan yana da laifi daga baya aka zo aka gaba shi da laifi to ai dokar kasa ma constitution ya ba shi dama shi ma kuma ya je ya sulhin gwamnati akan cewa gaci saboda kaga shi kan shi ma ajiye ga ko a police station ne ba da laifin ka ba ya bata suna ne bare kuma a ce ka tafi kaji har prison ka zauna wanda kowa in ka fito za a yi maka kallon wani irin abu so abu ne da gaba ɗaya abin an ɓata maka rayuwa so za ka iya bin kadin hakkinka. To amma a ƙa'ida ta kundin tsarin mulkin Najeriya an kayyade wani lokaci da za a iya cewa shari'a kan ta wuce kamar wata kaza ko shekara kaza? Gaskiya babu saboda abin da ya sa <clears throat> kaga in ka cire kamar shari'a ta siyasa election tribunal wannan ce kawai take da limit take da iyaka amma babu shari'ar da take da iyaka saboda tsaikun yadda shari'ar take tafiya akwai abubuwa da dama da suke sa shari'a ta tsawaita so um, dokar kasa bata yanke kamar ma criminal case da za a kai mutum prison bata yanke iya lokacin da za a yanke masa shari'a ba Akwai waɗanda suke zargin cewa kamar kuma lauyoyi kuna daga cikin masu ƙara sanya shari'a ta yi tsayi, musamman idan shi wanda kuke tsayawa bai ba ku haƙƙinku ko kuma a fito ƙarar a ce bai ba da kuɗi yadda ya kamata. <laughs> wannan ba daidai ba ne saboda ita shari'a ka san tana da wani abu yanzu ka fara kes ka karɓe shi ka ɗauka ga iyayen da ya tsaya sai ka zo kana kes ɗin kuma sai ka ga ai akwai wasu abubuwa da suke fitowa a ciki wanda su ma kowanne dole ne za a bi su daki daki sai kuma kaga kamar maganan da kace ana jan shari'a ta daɗe mm. wani abun da ya sa su police su za su investigation kafin su kawo ministry of justice su rubuta legal advice to a nan ma ana samun tsaiko so ministry of justice kuma su ma in an je maganan yin legal advice din shi ma wannan yana sam ana samun damuwa sai wata ran kuma akan samu kamar maganar shaidu kana an wannan ne ya tsaya mai laifi a da shaidu da komai to idan aka zo lokacin da za a ci shaidar shaidu su ma shaidun sai ka ga an neme su an rasa to sai kaga an zo kotu kullum sai dai a ɗaga shari'a ko kuma shi alkalin da yake yin shari'ar a zo a mai transfer to duk lokacin da aka ma alkali transfer kes zai fara farko ne ko shi IPO shi police din prosecutor wanda yake rike da kes shi ma magana transfer za ta zo masa to dole wanda in ya zo zai zo kotu zai roki kotu cewa a bashi alfarma zai je karanta faɗin ya san me yake ciki so shi yasa ka ga maganar cewa dokar ƙasa ta cire lokaci na da za a yi shari'a wannan babu saboda irin wayannan tsaikun da ake fuskanta a kai barista Fatima Ibrahim kenan wata lauya ko mai fashin baki akan kundin tsarin mulkin Najeriya da bayani kan matsayar doka kan lokacin da shari'a ke ɗauka a ƙasar nan. Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu zamu da abokin aiki na Musulun Muhammad Yusuf, ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.